hijirar manzon Allah 1427 wanda ya daidai da 31 ga watan bakwai miladiya 2006 muna nan dai ibn taymiya yana yi mana magana akan waɗanda suka kama hanya irin ta nasara suka mai da addininsu irin addinin kirista suna da'awar san Allah tare da suna saba wa shari'ar Allah suna barin yin fafutuka da gwagwarmaya don ɗaukaka addinin Allah suna ruko da wasu maganganu da wani sauki burutsu irin wanda nasara suke yi da wasu labarurruka da wasu hikayoyi <clears throat> waɗanda ba za ka iya tantance gaskiyar hikayar da rashin gaskiyarta ba wato tarihi abinda malaman hausa suke cewa tarihihi shi ba tarihi ba <laughs> to yake cewa suna ɗaukan manyansu su ne masu kafa musu doka masu shar'anta musu addini ba Allah ba kamar yadda kiristoci suka maida eh, malamansu da masu bautarsu masu shar'anta musu addini ba Allah ba sannan yace summa innahum yantaqisuna al-ubudiyyata sannan kuma suna ɗaukan zamantowarka ba bawan Allah wani abu ne na tawaya ka zama kai bawan Allah kana bautar Allah kana sallah kana azumi kana bin dokoki wannan tawaya ce wa yad'una anna al-khassata yata'addawnaha suna da'awar akwai wasu keɓantattu waɗanda suna shallake wannan mataki na zamantowar mutum bawan Allah su sai dai su zama Allah ɗin su su zama Allah wato in ma sun yi bautar to kansu suka yi wa wa ma kana li sallati waya wa lam yakun salati li ghairi fi ada kulli sajjati magana ibn cewa in ma yayi sallah to ai kansa yawa in ma yayi sujjada to shi kansa yawa sujjada suna ganin ka zama kai bawan Allah ne to ka tauye kanka sai dai ka zama kai ma Allah din ne kana da sifofi irin da sifofin ubangiji kama yadda in nasara fil masihi wal daidai yadda kiristoci suke da'awa game da almasihu dan maryam cewa ba dan maryam bane dan Allah ne ko ma Allah ne ko kuma malaman su ma alloli ne su ne qasawisa din ويثبتون لخاصتهم من المشاركة في الله min jinsi ma tusbituhu an-nasara fil wa ummihi wal qissisina war ruhban suna tabbatar ma wasu keɓantattu daga cikinsu wasu zaɓaɓɓu 'yan ajin tubarkalla cewa suna tarayya da Allah kamar yadda nasara suke tabbatar wa annabi isa alaihi salam irin wannan tarayya da Allah ɗin kamar yadda nasara suke tabbatar wa maryam alaihi salam uwar annabi isa cewa ita ma Allah ce sai Allah ɗa Allah uba Allah ɗa Allah ruhi qudus ko kuma ita ma uwar Allah ce wal qissisina suke tabbatarwa malamansu na coci war ruhban suke tabbatarwa masu ibadansu cewa dukkaninsu suna da wata musharaka wani kaso da suke tarayya da Allah a ciki ila anwa'in ukhar yace da wasu abubuwa daban-daban inji ibnu taymiya ya tsoro sharhuha fi hada al idan aka ce za a yi sharhi zai yi sharhin ta anan to magana za ta yi tsawo yace to haka suka dauki da'awar san Allah ta zamana magana ce a baki wanda za su ga ai san Allah din nan zai kai su har su zama Allah din wa inna ma dinul haqqi وإنما دين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه mutane ce addini na gaskiya shine mutum ya tabbatar ya tsantsantar da zamantowarsa bawa ga Allah ta kowace fuska ta kowace fuska ka ji kai bawan Allah ne mai bukatuwa ne zuwa ga Allah zuciyarka mai bukatuwa ce zuwa ga bautar Allah wa huwa tahqiqu mahabbatin lahi bi kulli darajatin tabbatar da san Allah ta kowane mataki kowane abu idan za ka kwatanta shi da san Allah san ka ga ubangiji ya zama shine a sama wa bi qadri takmil al-ubudiyyati takmulu mahabbatu al-abd li rabbih yadda zamantowar ka bawan Allah wannan sifa ta zama cikakkiya tattare da kai to kuma wannan gwargwadon yadda soyayyar ka ga ubangiji za ta cika cikar sifar bauta ga Allah gare ka ita ce take tabbatar da cikar sifar soyayyarka ga Allah wa takmulu mahabbatur rabbi li abdihi hakanan soyayyar ubangiji ga bawansa ita kuma take cika wa bi qadri naqsi hadha yakunu naqsu hadha gurgudan yadda zamantowar ka bawa ga Allah zai zama ya samu tawaya to gurgudan yadda kuma soyayyar ka ga Allah za ta tawaya kuma gwargwadon har ila yau yadda san ubangiji yake maka zai rabu wa kullama kana fil qalbi hubbun li ghairillah duk sanda aka samu wani so da kake yi ma wani Allah wani so da kake yi ma wani Allah a cikin zuciyarka kana fihi ubudiyatin li ghairillah bi hasabi zalika abinda ibnu taymiya yake cewa san Allah shine asali shine tushe dukkan wani so da za ka yi na wani ne ko na wani abu to ya zama na reshe ne ya yi daga san da kake wa Allah kai ya samu gurbi nashi mai zaman kansa a cikin zuciyarka kana son wane saboda Allah kana son guri kaza saboda Allah kana son irin hali kaza saboda Allah to wannan san ne yake nuna san kana ta'allaka shi ne da san ubangiji ko menene ka so ya zama ne reshe ne daga san da kake wa ubangiji amma da zarar ya samu gurbi shi ma yake zaman kansa a zuciyarka to shine ibn taymiya yake cewa wa kullama kana fil qalbi hubbun li ghayrillah duk sanda aka samu san wani Allah shi ma ya samu gurbi a zuciya ba reshe bane daga san ubangiji kanat fihi ubudiyatin li ghairillahi bi hasabi zalika to an samu bautar wani Allah a zuciyarka gwargwadon yadda wannan so ya samu gurbi saboda haka a mahabbatun lahi hiya duk annabawa da Allah ya aiko muna son su muna girmama su saboda zaɓaɓɓu ne a wajen Allah kaga son ubangiji shine asali wanda shi ya haifar da sanda muke yi wa annabawa shi ya haifar da sanda muke yi wa masoya Allah salihai da waliyai shi ya haifar da sanda muke yi wa wasu gurare da Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake su kamar ɗakinsa kamar masallacin mai alfarma na Madina kamar na Kudus da sauran guraren da Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake shi ya sa muke son wasu sifofi da wasu halaye muke son gaskiya saboda Allah yana son gaskiya muke son amana saboda Allah yana son amana muke son cika alkawari saboda Allah yana son wannan duk abin da muke so ya zama na muna so ne saboda san mu ga Allah madaukakin sai to wannan ita ce kamala ta mahabba lillahi subhanahu wataala idan aka samu zuciya aka samu wani gurbi a zuciya san wani ko san duniya ko san dukiya ko san mulki ya samu gurbi a cikin zuciya ba a ta'allaka shi da ubangiji ba to shikenan gwargwadon gurbin da ya samu gwargwadon ubudiyar kuma da ta shiga ta wani Allah a cikin zuciyar mutum wa kullama kana fihi ubudiyatun li ghairillah kana fihi hubbun li ghairillah bi hasabi zalika kuma duk sanda ya zamana akwai bautata ma wani Allah tare da kai to kuma gwargwadon yadda za a samu a zuciyarka akwai wani gurbi da zaka so wani Allah ba Allah ba wa kullu mahabbatin la takunu lillahi fa hiya batina duk san da za a gina shi ba ga dan Allah ba to ya zama barna ya zama ba gaskiya ba duk san da za a gina shi ba dan Allah ba to ya zama ba gaskiya ba wannan shi yake nuna maka hadarin da dama 'yan siyasa mu suke ba a gina so da kauna ga wani sai dan wata maslaha ba dan Allah ba ana son shi dan wata maslaha ana tare da gwamna dan a samu kwangila dan a samu mukami dan a samu wani matsayi dan in zai yi yan zirga-zirga da kai ya sa ka a cikin kwamba sa ka a cikin tawaga ran da ka rasa samun abin da kake so daga wajensa sai kuma kubata kaga ba ba da Allah kake kana zaune da mutum a gidansa watakila kake ci ka sha amma dan wannan maslahar kake tare da shi ran da ka rasa to kuma kun bata to kaga anan akwai hadari banyan waɗanda suka fi fuskantar wannan hadari su ne 'yan siyasa su ne 'yan siyasa saboda yau ana tare gobe za ka ji an bata a jiya ana rigima kamar a yakin ba sasa amma yau sai ka gansu kuma tare wani abu ya dinki to kaga waccan soyayyar ta jiya ba ita ce ba ta Allah da annabi ba ce ba ta gaskiya ba ce shi yasa yau ta rikide ta zama gaba wannan gabar da suke ba suna yi bane ne albughdu fillah a'a saboda wata maslaha ce da aka ce a'a an ci karfin abun. shikenan sai aka da aka dinki to shi yasa duk sanda wani mutumin arziki mutumin kirki zai sa kan shi tsakanin 'yan siyasa to babu shakka ya sa kan cikin haɗari ya ce wai zai yi faɗa da wani saboda wani ɗan siyasa ko zai yi zai yi gaba da wani saboda wani ɗan siyasa kana nan kana gabar gobe sai su ɗinki sai su baka kai kadai shi ya je ya haɗe da shi to haka nan yanzu a siyasar duniya ma ake har ma za ka ji ana maganar cewa ai babu gaba ta dindindin a siyasar duniya babu soyayya kauna ta dindindin babu kuma gaba ta dindindin kawai maslaha ita ce take juya siyarar tafiyar idan ta ta haɗu sai ayi soyayya soyayyar in yau maslaha ta zamana ta raba hanya wannan maslaha shi ta yi gabas wannan tashi ta yi yamma za su rabu kowa zai bi maslaharsa ka duba lokacin da za a kai wa iraki farmaki amerika za ta kai hari za ka ga duk kasashen larabawa sai suka ga a to ai babu ba wato tabbas su sun riga sun yi yaƙini sun sakankance ɗari bisa ɗari an gama karya gwamnatin saddam don haka 'yan ƙasashen da saddam yake taimakawa irin su ƙasar jordan da ake taimaka musu da man fetur da farashi ɗan kaɗan farashi wanda yake kawai wanda suna ne suna da maslaha a wajen saddam amma da suka fuskanci lalle mulkin saddam ya ƙare sai shugabannin jordan suka fito suna cewa su ba za su jefa su cikin hadari ba ma'ana ba za su goyi bayan saddam ba su suna tare da amerika ba za su jefa su cikin hadari ba tunda za a karya saddam to kaga wa za a yi wa zai juya kasar waye za a zauna da shi sune amerikawa don haka su ba za su bata da amerikawa ba sai an suka dawo suka bada gudunmawa suka bada goyon baya to haka haka duniyar take yau kasar kasa tana fada da, da, da, da wasu daularka ko gwamnatinka tana fada da wasu to shikenan sai malami shi ma ya shiga ai ta faɗa da wannan ba dan Allah ba saboda gwamnati tana faɗa da da waɗannan mutanen ranar da suka shirya ranar da suka shirya ƙasashen biyu kai baka sani ba ka zo kana ta wannan wa'azin da ka saba yi jiya kana zagin ƙasar to kawai sai ka gama ka ga 'yan sanda sun yi gaba da kai ce to ai kai baka san an shirya ba yaya kuma kake irin waɗannan maganganu to ai yanzu ba haka ake faɗa ba saboda su ba ba dan Allah dama ake gaban ba ba dan Allah ake gaban ba to shi yasa za ga har kullum malamai na Allah ne su suke da jikinsu daga 'yan siyasa tun ma da daɗewa ba yanzu ba tun da jumawa tun da jumawa ƙoƙari suke su janye jikinsu daga masu mulki kada ka zama kakakinsu domin kana nan yau za su yi magana kana tare da su kana ƙarfafa su gobe za su zame su barka. kai ta rigima da mutane su tuni sun yi rubut to Ibn ibnu taymiya ke cewa kullu mahabbatin la takunu lillahi fa hiya batila duk soyayyar da ba dan Allah aka yi ta ba to barna ce wa kullu amalin la yuradu bihi wajhu Allah fa huwa batil duk aikin da aka yi ba dan Allah ba to barna aka yi ba aiki aka yi ba fa dunya mal'unatun mal'unun ma fiha wannan yanki ne na hadisin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wanda tirmidhi ya rawaito daga abu huraira kuma hadisi ne hasan ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha annabi ya ce ala inna ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa ma wala duniya tsinanniya ce a gurin Allah abinda duk ke cikin ta tsinanne ne in ba ambatan Allah da abinda yake da dangantaka da wannan ba ko menene ba shi da martaba a wurin ubangiji da kanat hadhihi ad-dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'ud ma taqa fiha al-kafir da duniyar nan ta yi daidai tana da daraja da mutunci da fiffiken sauro yake da shi a gurin Allah to da kafiri ba zai sha makwarwa ɗaya ta ruwa ba amma ina annabi sallallahu alaihi wasallam ce misalin duniyar nan misalin abin da ɗayan ku zai ci ne ya gyara abincin ya sa masa gishiri ya sa masa kayan miya ya yi ƙanshi ya yi daɗi in ya cinye shi ya kasa shi ya yake zama to haka duniya take a gurin ba ta yi ma martabar wannan abin da yake kasa ba zai dawo ba da martaba a gurin to haka duniya take mal'unun ma fiha illa ma kana lillah wala yakunu lillah illa ma ahabbahu Allah wa rasuluhu kuma babu abinda zaka ce wannan na Allah ne sai fa abinda Allah ne yake so manzon Allah ne yake so kuma ya shar'anta ayi wannan shine na Allah ba abinda wasu suka kago ba bayan gama saukar da musulunci bayan gama saukar da alkur'ani bayan an kulle babu wani abu kuma da zai shiga sabo a musulunci suka karkiro shi a ce shi za ka yi zama san Allah shi za ka yi zama san Allah abubuwan da Allah yake so manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake so wannan shi ne abin da yake zama na Allah shi ne abin da yake zama shari'a fa kullu amalin hakanan duk wani aiki urida bihi ghayrullah lam yakun lillah duk wani aikin da ba dan Allah aka yi shi ba duk wani aikin da ba dan Allah aka yi shi ba to ba zai taba zama na Allah wato duk wannan duk wannan garari wannan zai nuna maka gararin da yake cikin da tattare da siyasa wato za ka jima za ka jima kafin ka ga ɗan siyasar da yake yin aiki don Allah ba zai yadda ya yi aikin ba sai inda ya tabbata zai samu ƙura sai inda ya tabbata 'yan jarida za su faɗa za a nuna a talabijin za a yayata shugaba ne zai zo ya yi abin da yake cike da ha'inci cike da ha'inci ba fadan Allah ɗin ya yi ba tun farkon karo sannan kuma wasu 'yan kanzaginsa yana ji yana gani za su fito suna yayata abin da ƙari kuma da ƙari akan abin da ya yi shi ya san tun farko bai yi shi bisa asasi mai kyau ba sannan kuma za a fito a kafofin watsa labarai wanda yake da iko a kansu za a dinga ƙarawa kuma yana jin daɗi to yaya za a irin wannan a yi tsammanin wai a gurin Allah suna da wani sakamako ba zai yiwu ba a da can lokacin khilafa ta Allah lokacin ana shugabanci na gaskiya lokacin da shugaba zai fita tsakar dare yana neman wanda yake da bukata ya taimake shi wanda ba bai sani ba ina ake batun dan jarida ina ake batun eh, eh, jama'ar gari su san me yake yi Ƙoƙari yake ya taimaka masa amma yanzu in dai da sunan gwamnati ne ko menene za a baka sai an tallata sai an tallata kuma aka tashi tallatawar ba za a faɗi gaskiya ba wani ma ba a bashi ba amma za a je a faɗi an bashi alhalin ba abin da aka bashi in mai ƙarfin hali ne ya san kutsa kutsa shi ma ya fito ce ƙarya ne ba a bashi ba to yace ƙarya fa ne ba a bashi tunda da ai dan jama'a ke yi to kuma sai a kira shi ana to kai ai za a baka din ne yawo an ce ba za a baka ba in an ce a ba a wani dubu ɗari uku sai a bashi dubu hamsin sai a je ce ko an bashi dubu ɗari uku ko a takarda ba a bashi komai ba sai a ce sa hannu wani zai sa hannu a ce za a kawo masa daga baya bayan fa ya sa hannu ya karba ba zai ƙara ganin mai takardar ba kuma za a je a sa su a fayil masu rubuce-rubuce ana a zo a rubuta a cikin takardu a yi da tattafai a ce ai an yi kaza a lokaci kaza an raba wa suwa da kaza an raba wa almajirai an raba wa an raba wa an raba wa kai kuma baka ga almajirin da aka ba ba duk almajirai an kana ganin su duk gasu nan yadda ka san su a da haka su ba abin da ya canza amma in ka zo ka zauna kana jin rediyo sai ka dauka duk almajirai an gama da mutum su to wannan hatsarin yin abu ba dan Allah ba ko ma a haɗa shi da ƙarya wanda ya fi komai muni Allah ya sauke wa kullu amalin la yuwafiqu shar'a Allah lam yakul lillah sannan duk aikin da za a yi ba fi daidai da shari'ar Allah ba ko me shi yayi da awar dan Allah yake to ba dan Allah yake ba bal la yakunu illa ma jama'a wasfaini babu abin da zai zama dan Allah sai abin da ya hada sifofin nan guda biyu menene su an ya kona lillah ya zama na aikin tun farko niyyar Allah aka yi wa wa an yakuna muwafiqan li mahabbatillahi wa rasuli kuma ya dace da abin da Allah yake so ya dace da abin da manzon Allah yake so wa huwa alwajibu wal mustahab kaga wannan shine imma wajibi imma mustahabi aikin imma ya zama wajibi ko mustahabi amma aikin da bai zama mustahabi ba dan kayi shi ka ce kayi wani abu lillah ba kayi wani abu lillahi ba kayi dan wata maslahar kanka bai zama wajibi ba ba zai zama lillahi ba كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Allah ya ce wanda yake kyakkyawan fatar haɗuwa da ubangijinsa to ya aiki aiki na gargaru wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ya hada wani abu da bautar ubangijinsa shine wanda ya dace da shari'ar ubangiji shine ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya dace da abin da Allah yake so da abinda manzon Allah yake so shine al'amalu salih wala yushrik bi ibadati rabbih ahada shine yayi aikin lillah in ba dan Allah ya ba to yayi shirka yayi dan a zabe shi yayi dan a yaba mishi yayi dan a ce wane ne yayi dan kaza yayi dan kaza to shikenan ya zama ba na Allah ba duk abin da aka yi shi ko da an ce akwai Allah a ciki kuma sannan da wani to shikenan Allah zai bar abin Allah ba son shirka man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa amalahu a wata ruwaya taraktuhu wa shirkahu wanda duk zai yi wani aiki ya ce ya yi dan ni kuma ya yi dan a zabe shi ko yi dan a ce ya yi dan a yabe shi dan waɗannan abubuwa to shi shikenan zan bar masa aikin in bar wa can wanda ya yi dan shi ya je ba shi lada taraktuhu wa shirkahu taraktuhu wa amalahu fala budda min al-amal salih dole ne aiki ya zama nagari wa huwa alwajib wal mustahab shine wajibi ko mustahabbi wala budda an yakuna khalisan liwajhi Allah ta'ala kuma dole ya zama dan Allah kawai kama qala ta'ala bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alayhi wala hum yahzanun Allah ce bala eh haka ne man aslama wajhahu lillahi wanda duk ya mika fuskarsa ya mika jikinsa zatinsa gaba ɗaya gangar jikinsa duka ga Allah wa huwa muhsinun yana kuma mai kyautatawa falahu ajruhu inda rabbi aslama wajhahu lillahi yayi dan Allah wa huwa muhsinun yayi kuma amila bil hasanati wal hasanati hiya al amal salih sannan kuma yayi ayyuka da suke masu kyau ayyuka masu kyau sune al amal salih al amal salih shine ma huma fihi mahabbatullahi wa rasuluhu to wanda ya haka falahu ajruhu inda rabbih yana da ladansa a wajen ubangijinsa wanda ba haka yi ba ba da lada a wajen Allah wala khawfun alaihim babu tsoro tare da su game da abin da za su riska in sun je lahira wala hum yahzanuna kuma za su yi bakin cikin abin da suka bari a nan duniya ba wa qala annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad duk wanda yayi wani aiki duk wanda yayi wani aiki a addini ba da umarninmu ba mun ce a addini saboda wata ruwayar ta bukhari da muslim man ahdasa fi amrina haza yana maganar addini wanda ya yi wani aiki a ya kirkiri wani abu a cikin al'amarinmu wannan yana nufin addini amma batun duniya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa antum a'lamu bi umuri dunyakum abin da ya shafi lamarin duniya ku wannan ku ku sani amma addini ana a'lamukum billah na fi ku sanin Allah saboda haka an yadda ka je kai duk bid'a da zaka yi a duniya a duniyance ka kirkiri dukkan abin da zaka kirkira matukar bai zama haramun ba ka kirkiri makamai ne da za su bawa musulmi karfi ka kirkiri kayayyakin da su taimaka wa rayuwar musulmi ka kirkiri mota ka kirkiri babur ka kirkiri keke ka kirkiri jirgin sama ka kirkiri kome ka kirkiri ma gida wanda za a dinga nade shi a sa a a tashi a tafi da shi in ka je duk kai abin nan duk wannan bai duk wannan bai ci karo da da shari'ar Allah ba to amma musulmi sai suka juyar da abin lokacin da da musulmi suka fahimci a addini ba a bid'a amma a duniyance ka iya kirkiro duk wani abin da kake da yake da maslahar rayuwa a ciki ga a lokacin al'umma musulunci su suke jagoranci su suke da ci gaba amma suna juya abin suka dawo suna bid'a addini sai ya zama na bid'an nan da suke addini ta na su ci gaba tunda an kirkiro bid'o'i wanda za su sa ma mutum gaba ɗaya ya kaurace wa rayuwa ya kaurace wa rayuwa gaba ɗaya koma ko daji ya zama wani sususu ya koma ya yi halwa ya kadaice kansa ya daina shiga mutane ya daina sa kaya masu kyau ya daina cin abinci marasa kyau to kaga ina ina ina ina ina rayuwa za ta za ta samu ci gaba an mai da mutane duk ba karfin jiki ba kyakkyawan abinci ba kyakkyawan makwanci ba kyakkyawan tunani babu waɗannan abubuwa tunani ba zai kyau ba sai zama da musulmi suna ta ci baya an sa musulmi sun kaurace wa rayuwa sun kaurace wa al'umma sun fita daga society sun baya da alaka da society sa ka duba lokacin da gazali rahimahullah yake rubuta ihya ulumuddin ka duba a lokacin ana ganiyar yakin salibiya yakin da aka yi da da kiristoci ana fafatawa game da kudus da sauran yanki na musulmi a lokacin ya rubuta iya uddin har ya gama rubutun waɗannan littafai sifili na ɗaya zuwa na hudu babu batun jihadi a ciki wai shi yana magana akan aljihadul akbar jihadun nafs wani hadisi da bai inganta ba wai yana magana akan tsarkake zuciya saboda haka ba zai yi magana akan jihadi da kafirai ba yayi magana har da har da ladubban bara da muka sha faɗar a nan ladabin mai bara ya waɗanda adabun tasawul ana fafatawa gashi can ana so a kwace kudus kai kana nan wai kana karantar da mabarata yaya za su yi bara an yi zihirar maskana wa anwa ya nuna ya nuna talaucinsa ya nuna wa ya nuna to mutumin da yake koyar da mutane wannan a ce su fama na za su je a kankin kansa bai iya dogara da kansa ba ina zai iya daukan makami har ya kare addinin Allah yana daga cikin abin da aka soki littafin iya da shi bayan hadisai bara gurbi da ya cika littafin da shi da maganganu marasa daɗi daga cikin irin miyagun maganganu da suke ihya maganganun cewa annugowa ana iya samun ta bitakassur ta hanyar kai ta riyazatun nafs wai in kana ta tsarkake zuciyarka kana tayuka ta haka ake samun annabci da yake cewa ka koma ka kadai ta kai kadai da tunani da waye kakka karanta alqur'ani kakka nemi ilimi kakka yi waye a cikin a cikin iya ulumuddin wanda zai ce kada ka nemi ka karanta alqur'ani kada ka nemi ilimin da yake da alaka da ranar lahira da neman yarda ubangiji ina zai ce ka je ka nemi ilimin likitanci ko ka nemi ilimin eh, engineering engineering ko wani abu daban ai ba zai faɗa maka ka ba to waɗannan abubuwa sun taimaka wajen al'ummar musulmi su ci baya mu koma banda darwasha kaga mutum ya yi gaje-gaje wai addini yake yi saboda ka al'umma musulunci sai ta baya bayan da kuma a duniyar anan ake anan a kasashen musulmi ake zuwa a yi karatu a lokacin da kasashen turai suke rayuwa a shekarun da suke kira shekaru na duhun kai a wannan lokacin ko musulmi suna fi auji qimmatil hadara musulmi suna koli a batun wayewa daga turai ake zuwa ake zuwa masallatai na andalus ana koyan tsib ana koyan kimiyya ana koyan handasa daga turai amma gaba ɗaya da aka ce an koma bid'a sai abubuwa suka jirgi sai muka koma banda bid'a ko ba abinda ake koya mutane ga saurayi matashi da komai za a iya koya masa ya iya fahimta amma an lalata shi mana sai ganguna zai ta kadawa har ya har ya to kaga in ana so a ci gaba dole a koma ga abin nan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya batun bid'a sai ya ce man ahdasa fi amrina haza a cikin addini amma a harkar duniya antum a'lamu bi umuri duniya mutukar abu bai ci karo da shari'a ba shikenan babu wani shi yasa malamai suke cewa al-aslu fil mu'amalat al-ibaha illa bi nas duk abin da ya shafi mu'amala duk abin da ya shafi mu'amala wa sakhara lakum ma fi samawati wa fil ard abin da yake sama da abin da yake ƙasa duk Allah ya hore muku dan amfanin asali ciki kine an halatta ban kai amfani sai inda nassi da yace abu kaza haramun ne to nassin nan shine kawai zai iya nan za a tsaye da wannan abin to wannan abu kaza to shi haramun ne ba za mu'amala a riba haramun ce to shikenan babu riba sauran ciniki a ciniki iri kaza haramun ne shi yasa sai ake zana haramun din dan shine kadan dan shine kaɗan halal Allah bai tafsiri ba a cikin mu'amala amma a cikin haram Allah yake yayi tafsiri wa qad fassala lakum ma harrama wa qad fassala lakum ma harrama alaikum eh, illa ma ilai a wajen abin da yake haram Allah sai ce yayi tafsiri yayi bayani dan su ne yan kididdigaggu sauran abubuwan ko duk kuje halal ne amma a shari'a a ibada sai abin ya zama akasi العبادة الأصل فيها المنع إلا بنص الأصل في العبادة المنع إلا بنص duk abin da yake ibada ne asali ba za ka yi wani abu da sunan ibada ba sai nassi ne ce amma a mu'amala asali ko meye ya halatta sai in nassi ne haramta to wasu miyagun malamai sai su ɗauki wannan sai su ce ai al'aslu fil ashiya'i an sun suna abubuwa kaza fa bid'a ne ku daina sai to ai al-aslu fil ashiya'i al ai asali komai ya halatta to shikenan ba addini kenan indai asalin komai ya halatta to ba addini kenan to wannan ita ce magana ta gaskiya al-aslu fil fil ibadati al-man'u illa bi nafs man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun indai ba mu muka sashi ba to an bayar masa da kayansa قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات النبي صلى الله عليه وسلم yace dukkan ayyuka dukkan ayyuka ba sa tabbata sai da niyya duk ayyuka da niyya suke da za a ce kai aiki ba niyya an kallafa maka abin da ba za ka iya ba law kullifna al'amalu bi ghairi niyya lakana hadha min babi at-taklif bima la a ce yi aiki amma kakkasa niyya a ciki ba zai yiwu ba kana da hankali da hankalinka ba mahaukaci ba a faɗake kake ba cikin maye ba ba cikin bacci ba muhtar ne kai ba mukura ba kana da zaɓin ka ba tilasta ka aiki ba a ce kuma ka yi aiki ba niyya haka layin ba zai yiwu ba na'am kana tsaye wani buya wanda iya ture ka ka faɗi ko ka bige wani wannan ba da niyya bane saboda an ta gairu muhtar turo ka yi amma ka daga hannu ka share ka shara wani mali sai ka ce wallahi ba da ba da niyya nayi maka ba ba zai yadda ba to duk ayyuka sai da niyya niyya tana iya zama mai kyau niyya kuma tana iya zama mara kyau wa inna mali kulli imri'in ma nawa kuma kowanne wannan shadarin shi yake bambance abin kowanne yana tattana tare da abin da ya niyyata ya ne ci alheri alheri ya ne ci sharri sharri faman kana hijratu ila Allah wa rasulihi wanda hijrarsa ta kasance zuwa ga Allah da manzansa fa hijratu ila Allah wa rasulihi la dan hijrarsa na ga Allah da manzansa faman kana hijratu li dunya yusibuha wanda yake yayi hijira dan duniya da zai samu a imra'atin yankewa ko wata mace da zai aura fa ila ma hajara ilayhi to ladan sa yana nan ga abin da yayi wannan hijirar dan shi wannan hadisi a cikin karatun mu na at-tajrid sarih shine hadisin farko a sahih al-bukhari mun yi sharhin sa a cikin majalisi ya kai uku ko hudu ma saboda haka wanda yake so sai koma wa hadha al-aslu huwa aslu ad-din ya ce kuma wannan shine asali ma na addini shine tushen addini wa bi hasabi tahqiqihi wa bi hasabi tahqiqihi yakunu tahqiqud din wannan asali yake magana da yace wa hadha wacce ka'ida yake magana ya ce wannan ka'ida ita ce ka'idar addinin gaba eh? yana magana akan abubuwan can biyu da ya faɗa ko an yakuna al'amalu lillah wa an yakuna wa yabqa muradillah shine ya zamana a daidai yadda Allah yake so ya zamana wufqa shari'a ya zama dan Allah akwai ikhlasi kenan kuma ya zamana yayi daidai da shari'a da ya ce wannan shine asalin addini shine tushen addinin wa bi hasabi tahqiqihi yakunu tahqiqud din gwargwadon tabbatar da wannan gwargwadon tabbatar da addini wa bihi arsalallahu rusul da wannan duka manzanni Allah ya aiko su wa anzala al-kutub duka littafai Allah ya saukar da su wa ilaihi da'a ar-rasul manzo Allah zuwa ga wannan ya kira wa alaihi jahad kan wannan ya jihadi wa bihi amara da shi ya umarni wa ragaba kuma da cikin sa ya kwadaitar wa huwa qutubu ad-din alladhi taduru alaihi rahahu shine tirkin addini wanda igiyar addinin take zagayawa dukkan wani abu da zai zagaya yana zagayawa ne cikin wannan tirke guda ɗaya wa shirku ghalibun ala nufusi والشرك غالب على النصوص على النفوس وهو كما جاء في الحديث هو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل وفي حديث آخر قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم وكان عمر يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها وعبوديتها له وإخلاص دينه وإخلاص دينها له كما قال شداد بن أوس رضي الله عنه يا بقايا العرب يا بقايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية وقيل لأبي ذر وقيل لأبي داود السجستاني وما الشهوة الخفية قال حب الرئاسة وعن كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه قال الترمذي آه، آه، آه، رحمه الله تعالى حديث حسن صحيح فبين صلى الله عليه وسلم أن الحرص على المال والشرف في إفساد الدين لا ينقص عن إفساد الذئبين الجائعين لزريبة غنم وذلك بين فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ابن تيمية يتقبل الشيء والشرك غالب على النفوس كما شركة mai rinjaye ce mai gallabar zukata wa kullama jaa wa kawa kama jaa fil hadisi huwa fi hadhihi al umma akhfa min dabibin naml kamar yadda yazo a a cikin hadisi manzo Allah yana cewa ash-shirku akhfa fi ummati min dabibin naml ala safa wato shirka a cikin al'ummata ya fi boyuwa ya fi boyuwa fiye da tafiyar tururuwa akan wani farfajan dutse yadda ba za ka ci tafiyar ta ba to haka shirka yake za su dinga gudana a cikin zukatan wasu ba tare da sun sani ba wanda ce yake nuna maka ya kamata ko da yaushe ka dinga kaffa kaffa da tauhidinka kada ka je ka auka shirka karama ko babba ba sani ba domin yi dan wani Allah ma nau'i ne na shirka tun da riya ne yi dan wani Allah ya zo a cikin hadisi kala abubakar ya rasulullah kaifa fanan minhu ya ya za mu yi manzo Allah ya ce ashirku akhfa ka rika cewa ya ubangiji ina neman ka tsare ni kada in yi tarayya da kai in yi shirka da kai alhalin ina sani wa astaghfiruka kalima la a'lam ina neman gafararka ga abin da zan yi ban sani ba idan har khalilullahi khalilullah badaɗayin ubangiji annabi ibrahim ya nemi allah ya kubutar da shi da 'ya'yansa daga shirka to kaga min babu aula dukkan wani ba shi ba ya nemi wannan wa junubni wa baniya an na'budu al-asnam shi ya ubangiji ka nisantar da ni da 'ya'yana kada mu bauta goma annabi ibrahim shi yake wannan addu'a wa junubni ka nisantar da ni kaga idan har annabawan Allah suna roƙon Allah ya nisantar da Fagamin babu aula wa aula wa aula ire-iren mu da zamanin sun fi kowa tsoron su fada cikin shirka sai na abubakar duk matsayinsa gashi a tsorace yake annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya masa addu'ar da zai yi ce idan kayi haka idza fa'alta azhaba anka sigara shirki wa kibara wa kana umar yaqulu fi du'a'ihi na umar a cikin addu'a shi cewa yake yi allahumma ja'al amali kullahu salih ya ubangi ka sanya aikin nan da yi duk gaba ɗaya ina ka sanya shi aiki ne mai kyau wato ka sanya aiki na ya zama aiki ne da ya daidai da shari'a shine salih waj'alhu ka khalisan kuma ka sanya shi aiki ne da nayi dan kai ba dan wani ba wala taj'al li ahadin fihi shay'a ya ubangiji kada ka sanya wani yana da wani kaso na rabo a cikin aikin da nake yi wa katiran ma yukhalitu nufusa min ash-shahawati al-khafiyyati ma yufsidu 'alayha tahqiqa mahabbatiha lillah sautari zukatanmu akan samu wata sha'awa ta ɓoye wacce wani mutum ba zai ɗauki ta wani abu ba amma kuma za ta iya bata masa addini wata sha'awa ta ɓoye ka ji kana san abu kana kana ganin kamar ba komai bane kana ganin kankani ne a gurin Allah kuma babba ne wannan ya bata maka ta hakikin tsantsanta mahabbarka soyayyarka ga Allah ya bata maka zamantowarka cikakken bawan Allah ya bata maka ikhlasinka ga addininka kama kala shaddad ibn aus kamar yadda sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shaddad ibn aus ya baqayal arab ya sauran larabawa ya baqayal arab ya ku sauran larabawa inna akhwafa ma akhafu alaikum riya wa shahawatul khafiya mafi abinda nake ji muku tsoro riya da kuma sha'awa ta ɓoye kila li abi dawud sijistani abu dawud sijistani shine mai littafin as-sunan sunan abi dawud sunan shi Sulaiman ibn al-Ash'ar ɗaya ne daga cikin almajiran Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah shi Abu Dawud an tambaye shi Sijistan ƙasar su ce garin su ne a cikin yankin Afghanistan a can Sijistan din take shi Abu Dawud Sijistani an ce da shi wa mashawatul khafiyya menene sha'awa ta koyi sai ce hubbur ri'asa kan shugabanci san girma wato za ga wani abu mutum yana yi kamar a zahiri ba komai amma fa yana son a kaddamar da shi ne to wannan kuma sai zo bata masa komai nashi shawal kafiya kenan shawal kafiya to irin wannan za ga kamar ba komai bane amma kuma komai ne a gurin Allah za ka ga dan siyasa zai ce wasu abubuwa yana ga kamar duk ai addini ne yana ga ai ba komai kuma yana yi fa dan ya samu qur'a wannan ya bata masa mahabbatuhu lillah ya bata masa ubudiyatuhu lillah ya bata masa ikhlasin sa ga addinin sa shi yasa ibnu taymiya ya kawo mana hadisin ka'ab Ibn malik da hadisi ne mai girman gaske anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzo Allah ya ce ma zi'ibani ja'i'ani ursila fi zaribati ghanamin bi afsada laha min hirs al-mar'i 'ala al-mali wa sharaf al-ilmi manzo Allah ya ce zi'ibani kirkeci guda biyu ja'i'ani waɗanda suke cikin yunwa ke matsanancin yunwa ursila fi zaribati ganamin da za aka tura cikin garken dabbobi ƙananan dabbobi a wata ruwayar gaba an atuha masu kiwon dabbobin ba su nan a wata ruwayar fillaili cikin dare a tura kirkeci guda biyu wanda suke cike da matsanancin yunwa a tura su cikin garken ƙananan dabbobi babu mai kiwon dabbobin ko ma kiyayen dabbobin kusa da su kuma da daddare Allah ce barnar da za su yi a wannan lokaci ba ta kai barnar da hirsul mar'i kwaɗayin mutum alal mali ga dukiya ko kwaɗayinsa ga shugabanci zai yi lidinihi ga addininsa ba ka duba surar da hoton da manzo ya bayar ka suranta hoton manzo Allah ya ce to barnar da za su yi a cikin wannan garki barnar da za su yi wa makiyayan ba ta kai barnar da mai kwaɗayin tara dukiya da mai kwaɗayin mulki da zai barnar da zai masa addininsa ba ai ko wanda ya isa tsoratar da mutum ba a dinga rigima da shi akan sai yayi ba ko sai ya kara ko wannan mutum zai yi ya ishe ke ibn rajab ya yi sharhin wannan hadisin yana da risala sharhu hadisi mazi ibani ja'i ali da ya cika shi da maganganu na magabata da mawaƙif yadda magabata ɗin suka firgita akan kan irin ka duba annabi sallallahu alaihi wasallama zai cewa abdurrahman ibn samura ya abdurrahman kada ka kuskura ka nemi shugabanci in ya zo maka ba tare da ka nema ba sai a taimaka maka o in alaiha sai a taimaka maka Allah ne taimaka maka in kuma kai ka nema sai a barka da ita annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shugabanci shugabanci a ranar gobe kiyama a nan duniya hasara ana ranar gobe kiyama nadama nadama fa innaha ni'matul murdi'atu fid dunya wa bi'satil fatimatu fil akhirah madalla da mai shayarwa shugabanci kenan shayar da kai a duniya ka dan ji daɗi ka more amma jiniya ka shiga manyan gidaje ka zauna da wanda ba za ka zauna da su ba dan mulkin ba ka je garin da ba dan mulkin ba baka isa ka je ba ka shiga fadar da ba dan mulkin ba za ka shiga ba ka ga mutanen da ba dan mulkin ga ba za ka gansu ba ka more ka sha mamanta a duniya amma ranar da za ta yaye ka a lahira kuma tir da wannan yayewar bi'sal fatima tir da wannan yayewar da za ta yi maka shi yasa za ka ga hatta mafi kankancin shugabanci irin su alƙalanci malamai da dama guduwa suka dinga yi guduwa suka dinga yi kaga malami ya gudu wai ana neman shi za a naɗa shi alkali ya gudu ya shekara a wani gida a ɓoye ba a san inda yake ba abdullahi bin wahab lokacin da aka neme shi a bashi a bashi alƙalanci guduwa yi ya je gidan yahaya har mala ibnu yahaya tujibi shekara guda ya a gidan baya fitowa ba a san inda yake ba to haka a da can malamai suke gudun abin irin su imam malik duk an su yi ai suka ce ba za su yi ba ba za su yi ba to amma daga baya da ya zama na takawa tsoron Allah ɗin yana raguwa sai aka dinga zubar da jini ana kashe-kashe akan sai an yi sai wane ya ka ga da uba uwa da ƙani ko makoci da makoci ana gaba ta fitar hankali akan shugabanci akan mulki akan imara to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hirsul mar'i alal mali hirsi iri biyu ne akwai hirsul mar'i alal mal ta yadda gaba ɗaya zai shagala ya ba da lokacinsa da ƙarfinsa wajen fucika-fucikar tara kuɗi ya shiga ya fita ya gafala ya manta arziki ya manta ya manta ma ainihin ya manta ambatan Allah domin neman ya da tara kuɗi saboda haka wannan zaka same shi yana tara su kuma yana da shuh ashuh shine alhirsul shadidi ala jam'il mali wa man'i shine ash-shuh wanda Allah ya ce wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun ash-shuh kana tafafutukar ya zaka tara sannan an nemi yi alheri kuma ran kai baci Allah ya ce duk wanda aka tsare shi daga irin wannan hali na shuhi na matsanancin kwaɗayin kuɗi a tara a hana to waɗannan su ne suke cin babban rabo a wurin Allah wannan hanya ta farko kenan hanya ta biyu alhirs nau'i na biyu wanda zai yi hirsi wajen tara dukiya ta halal ko ta haram na farko shi ta halal din yake nema amma kuma ya fita hayyacinsa wajen neman ya samu ya fita hayyacinsa sallah sai ta zo ta wuce ma bai sani ba ana ta lissafi ana ta waya bai sani ba akwai irin wannan wani wanda usra ce ya family ne da suke da kuɗi sosai a saudiya wani balarabe yana ba mu ta wani malamin ya ce mutumin nan danginsa suka ce bai kamata ya zauna ba aure ba aka je aka zaɓo masa wacce ake ganin a ƙabilarsu a zagayen da yake babu wacce ta kai ta kyau da hankali da tunani da fasaha da ilimi da waye aka ce in ba shi ba ba wanda ya kamata ya auri wannan aka aura masa da za a yi auren kudaden da aka kashe miliyoyin da aka kashe a gurin Allah ne ya gidan da aka gina sabo fil ita za ta fara shiga bayan an kawo amarya a daren da aka kawo amaryar da kan wayoyi ko ina a gidan ga amarya an ka yana zaune a bugu waya nan a bugu waya nan a bugu waya nan shi bai masa an ka amarya ta yi magana ta yi magana da ya aja wannan sai kuma wata waya daga bangkok daga ina ne daga thailand daga ya fita nan daga nan ya koma can kare ta yadda za ta yi sai ta je ta tsinke wayoyi ba kana yin haka ya farga ta tsinke masa wayoyi ya ce ai ita ce za ta yi masa haka to ya sake ta nan take sake ta duk kuɗin da aka kashe da bishashar da aka yi kwanaki aka yi ana kuna an kashe miliyoyi ita ya sake ta to ai shi wannan maganar tara maganar dukiya din nan me za ba abin da za a daidaita da wannan ai kuna ganin a cikin masu kuɗin mu ma akwai wanda ba za su iya zama zama da mata ba ba su da lokacin matan aure to wani zai bi halal din ya zama haka shi ma yana daga cikin hirsi da manzo Allah yake magana kamar da ibnu rajab yake faɗa hakanan ya kasance kuma mafi muni ya zamana baya maganar halal ko haram shi agunsa alhalalu ma halla fi yadi wal haramu ma hurima minhu duk abin da ya sauko kan hannunsa kawai shine halal halla fi yadi fa huwa halal abinda kuma hurima minhu aka hana shi to shine haram to wannan shi yafi muni haka nan neman wajen shugabanci shi ma akwai wanda zai bi wasa'il mubah akwai kuma wanda zai hada da wasa'il muharrama akwai wanda zai bi hanyar da take tana da kyau an halatta ba laifi amma akwai wanda kuma zai bi wasa'il muharrama amma dukkaninsu hanyar da suka bi na kwaɗayin shugabanci zai ɓata musu addininsu fiye da yadda waɗannan kyarkeci guda biyu za su yi barna a garken dabbobi da daddare a lokacin da makiyayansu ba su nan فبين صلى الله عليه وسلم أن الحرص على المال manzo Allah ya yi bayanin cewa kwaɗayi na tara dukiya wa sharafi da ɗaukaka fi ifsadid dini ya yi bayanin cewa waɗannan wannan kwaɗayi wajen ya ɓata addini la yanqusu an ifsadi dhibaini alja'i'aini li zarinati zaribati ghanam ba zai kasa barnar da ba zai kasa barnar da kyarkeci guda biyu masu jin yunwa za su yi idan aka jefa su cikin garken ƙananan dabbobi ba wa zalika bayyinun wannan ku abu ne wanda yake karara ga duk mai hankali in yi tunani zai ga haka ne fa inna ad-din salim la yakunu fi hadha al-hirs addini wanda yake lafiyayyen addini ba zai hadu da irin wannan mugun faɗayi ba to sai mu tsaya anan domin maganar da ibnu taymiya zai ci gaba ƙarin bayani ne akan wannan hadisi da yadda zuciyar da ta ɗanɗani zamantowa ta baiwa ga Allah ta ɗanɗani soyayyar Ubangiji to zai zama babu wani abin da zata so kuma sama da Ubangiji babu wani abin da za ta gabatar akan soyayyar da take wa ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya samu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wani yana tambayar maganganun irin su ibnu arabi sufi waɗannan maganganu nasu a ina za a same su kamar maganar sa ta cewa waɗanda suka bautawa ɗan maraƙi Allah suka bautawa ko kuma fir'auna da ce ana rabbukumul a'la ba bai kafirta ba ina za a littafin sa fususul hikam yana da wani littafi fususul hikam a ciki yayi ta maganar irin waɗannan kuma kana so ka ga littafin da yake maganar matakai matakai yadda zaka kai matakin da ba ibada za ta sauka da kanka littafin sa al-futuhatul makkiyya wani littafi ne amma duk barna ce al-futuhatul makkiyya na ibnu arabi na arabi al-makki nan wani ya ce to waɗansu 'yan siyasa idan ka ce kun yi aiki kuna ta faɗa ba kwa tsoron riya sai su ce an ba mu amana amanar dukiyar al'umma don haka muke bayanin yadda muka kashe ta kalimatu haƙƙin uri da bihal batin bayan an cinye dukiyar al'umma din kuma ta zo ana bayani an yi sama da faɗi da dukiyar al'umma kuma a zo a ce wai amana aka ba mu muke bayani ai wani lokaci al-fi'lu ablagu min al-qawl ka zo ka aikin kai kafin ka ce komai mutane za su yi magana ba su bukatar kai bayani daga zarar ka shimfiɗa aiki ba sai ka yi bayani ba shi aikin zai yi bayani mutane sun san me kai amma ba ka yi musu ba kuma suna jin ka a rediyo kana taka musu kuma ka ce wai dukiya aka baka ka zo kana bayani ka ci amanar su kuma ka zo kana musu karya akwai abin da ya wannan muni inda dukiyar al'umma ana musu aiki da ita da rayuwar al'umma ta canza wallahi duk inda ka je kasashen da suke da arzikin man fetur ba mun mu afirka ba ba kuma kamar najeriya ba ba ka buƙatar a gaya maka wannan ƙasar tana da arzikin man fetur kana ta ga jirgi za ka fara ganewa kafin ma jirgi ya sauka ka leƙo za ka sa kai wannan ƙasa akwai arziki ba buƙatar ma sai sun ma bayani cewa muna da arziki muna aiki daga jirgi za ka gani amma kana dotowa Najeriya sai kai ta ganin kamar ka zo wani garin da aka yi gobara kamar an yi gobara kaga wani ya yi can a guje wani ya bi nan a guje mutane an a gigice wannan ba buƙatar sai kawo mutane bayani wai an baka dukiyar al'umma ka abin nan sai ka zo unguwa ka ga duk datti duk kazamar unguwa kwata babu babu kyakkyawar hanya ga bola ko ina wani can ya je ya yi wani an gidansa shi kadai wai tsohon ciyaman ne shi kadai a guwar sauran guwar duk gasa nan wai kuma shi ne zai fito ya ce wai ai bayani yake wa mutane bayanin me ka zo ka zuba titi ka zo mutane ka ce ai nan na ya kamata ai titi titin da ba za a kashe wani ka zo ka sa kwangilan miliyoyi ka yi shi da mutane ana tafiya lafiya lafiya titin an shekara ɗaya wani ma baya shekara duk ya farfashe ya yi rami ana ta faɗuwa ana hatsari mutane su gwammace ina ma baka yi shi ba kuma kai ne za ka zo ka ce kana bayani wai kai wa mutane kai wa mutane aiki ba buƙatar bayani da zarar kai mutane za su gani yanzu ka zo kai makaranta a unguwarmu tana ba da ilimi ga 'yan talakawa sai kuma ka zo kai mun bayani cewa na yi muku makaranta ai ga ta na gani ba buƙatar sai ka fito kana faɗa kuma in ba irin kasashenmu ba ina ne haƙƙin talaka ne amma sai ya shiga rediyo yana roƙo yana magiya a dube mu da idan rahama a dube hanyar nan ta fita a dube mu da idan tausaya mana kuma kuɗin da aka ware aka ce a yi masa wannan aikin ne kuma in an yi gobe kuma ya dawo yana gudiya, an taimaka mana Allah an yi mana kaza an yi mana kaza kamar wanda ya fitar daga kuɗinsa ko kuɗin gadansu ya yi maka aiki sai ka zo kuma ka gode da jahilcin mutane da ba su san haƙƙinsu ba abin da yake haƙƙinku ku je ku yi bayani waye waye wanda haƙƙin nan ya rataye da shi akwai abu kaza fa yana faruwa a je a gyara ba wai a dobe ku da idan rahama ba wai mai da wani idan rahama wannan dukiyar da take hannunsa ita ce rahamar da zai muku aiki da ita ba maganar wai wai wai wai bayani muke an ba mu kudin wai da muka kashe sai ku kashe za a san ku kashe kana sauka inda suke da arziki kana ganin aikin da aka yi ka san an yi wani abun ma su yanzu shugabannin da na kasashen laraba ɗin irin su saudiya su kuwait su waye sarakunan nan ai ba ba sa sata kuɗi ba suna sata kuɗi duk wani wanda yake dan sarauta dan gidan sarauta yana da yana da budget sa a dukiyar gwamnatin ake yi to amma in an kasa uku suka ce ga namu ga na ƴaƴanmu da matanmu za su ce ku kuma sauran 'yan ƙasa ga naku mu ko nan gaba ɗaya ake wawashewa babu wani a kasa ma da wallahi da za su kasa su ɗau kashi biyu su yi aiki da kashi ɗaya sai an ga tasirinsa amma gaba ɗaya ake handimewa su ma can ƙasashen duk ana sata har turai ɗin da kake jin demokuraɗiyya duk ana sata amma ba za a sace duka ba mu ko sai a sace duka kaga kaga gwamnati ta wai ta sauka kakab ba bata bar komai ba sai bashi sun cinye na cikin asusun sannan sun ciyo bashi sun cinye sun tafi su wani ya ce a zamanin nan namu da shugabanni ba abin da ya dame su sai dai su yi zalunci shin ya kamata ya kamata in nemi shugabanci idan wato mutum ya nemi shugabanci idan ya san shi zai adalci to ai ba kai zaka tsarkai kai ba annabi bane kowa da yake fitowa yana neman shugabanci ba ya cewa zalunci zai yi duk wanda zai zo ya campaign zai soki na bayan sa shi kuma ya ce in ya hau sai an ga abubuwa sun canza kowa sai ya ji daɗi kaza kaza kowa ga yake faɗa kai ma an ka zo ba za mu bambance ba za ku bambance ka da waɗancan ba annabi yusuf da yace ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun ali annabi ne muayyadun min Allah ba laifi idan a gari aka lalace kai ɗaya ne kamar yadda manzo Allah ke cewa har zai zama ana cewa in an ɗauki amana ana cewa inna fi bani fulan rajulan aminan ai kuwa a gari kaza lokal gambin kaza akwai ko wani mutum mai amana alamar tashin kiyama kenan da manzo Allah ke akwai ko wani mutum mai amana a je abinci binciko wannan mai amana a yi ta masa magiya ana roƙonsa ka karɓi abin nan to a lokacin da ake ya ayyano alai jama'a suka ce lalle shi an amince masa to ya waje ba shi ya karba amma kai ka fito kana tsarkake kanka kana cewa kai amini ne kai ba za ka ci ba kai kaza kai kaza kai kaza maratibul qadar wani yana tambaya a gaya masa maratibul qadar maratibul ƙadar kamar yadda muka taɓa faɗa ilmun lahi sabit Allah ya san abu kafin ya wakana wannan shine mataki na farko mataki na biyu rubuta abin da ubangiji yayi kafin ya halicci sama da ƙasa a launin mahfuz shine mataki na uku wanda shine a faruwar abin faruwar abin Allah ya so faruwarsa shine mataki na uku duk kaddara haka take mataki na farko ilmu Allah sabit wanda wannan matakin duk wanda ya karya tashi ko ya kafarta lokacin da muka yi maganar alkadariya da ibnu abbas yake cewa ku je ku husuma da su akan ilmu Allah Allah ya san abu zai faru ko ba sani ba fa in aqarru bihi qusimu in sun yarda ya sani to wannan ita ce mataki na farko na koli na kaddara in sun yarda da wannan mu. to shi kenan an ƙure su wa in jahadu bihi kafaru in kuma sun ce ba su yarda ba su sun kafirta azumin wannan watan na rajab babu wani azumi na musamman da shari'a ta zo da shi da ake yi a wannan watan na rajab ɗazu na ce mamanta na ce jumadal akhira ko watan rajab watan rajab baya daga cikin watan da sunna ta zo a azumce shi in mutum yana azumi a yamul bid a kowane wata sai ya azumci waɗannan kwanaki to shikenan sha uku sha hudu sha biyar ya saba azumci su duk wata sai ya azumce su to shikenan. ba keɓance watan yayi da azumi ba ko yana azumin litinin da alhamis watan ya zo ya ci gaba da yin azuminsa ba komai dama yana azumta su bai keɓe watan da wani azumi ba amma wanda ba azumin yake ba sai watan ya zo ya keɓance shi da wani azumi ko ya keɓance shi da wata sallah wata ake ci wata salatun raga'ibi sallah ce ta bid'a sallah ce ta bid'a lokacin Izzuddin ibn Abdussalam ya yaki a kanta wajen ya hana mutane wannan sallar saboda ya samu a sham irin su ibnu salah daga shi malami ne amma ya taso ya samu ana yi kuma sai ya ki magana sai ke zuwa ana yi da shi har lokacin da izuddin ibn abdulsalam ya zo ya yi huduba ya yi shela ya ce wannan bid'a ce a daina ibn salah sai ya samu kan cikin kunci gashi malami ya bai fada ba tunda ga wani malami ya zo yana fada. har suka yi littattafai kan wannan izzuddin yana cewa bid'a ce hadisin da'ifi ne mawdu'i ne hadisin ƙarya ne bara gurbi dan jabu ibn salah ya ce ya yadda hadisin bai inganta ba saboda malamin hadisi ne ba zai inkarin wannan ya ce baya ja to amma mutanen nan sun saba da yin bid'o'i in baka bar su sun yi bid'a mai dan asali ba sallolin nan sai su je su yi wacce ba ta da ma asali kaga wannan ba uzuri bane irin lahajar da ibnu salah yake magana da ita shi a littafin suke shi kuma ibnu izuddin ibnu abdussalam yana gaya masa cewa kai dai ka samu kanka cikin wani maiwayacin hali kana yi da su yanzu ba za ka iya fitowa ka ce ba daidai ba su ce dan me da kake yi tare da mu baka hana mu ba to kake kokarin dai yadda zaka tsame kanka kai ba za ka iya cewa tana da asali ba kai kuma ba za ka iya dinawa ba wannan sharrin bida'a kenan idan mutum ya taso cikin ta kuma bai yaƙi zuciyarsa ba sai ga ya kasa dinawa musamman malami wasu na hujja a cikin bidiyoyinsu da hadisin man sanna fil islam sunnatan hasana wannan ai mun taba yin bayanin sa da tsawo a nan a nan majalisin wani kuma yace a gaya masa suwa yan tabligh ko kuma yaya yan tabligh suke yan tabligh asali wanda ya fara kirkiro abin mutumin Pakistan ne mutumin Pakistan shi ya fara binnan na cikakken sunansa ina jin zakariya al-kandahlawi al-kandahlawi dai sun abin nan karshen sunan shi ya fara kirkiro ita wannan kungiya ya kafa ta su kuma za su yawo ne su ta tabligi da sun ce manzo Allah ya ce ballighu anni walau aya ku isar da aya ko da aya ɗaya ce a madadina saboda haka suke ganin kowane musulmi ai babu musulmin da bai san ko aya ɗaya ba to da kowane musulmi ya kamata ya zama dan tabligi to matsalar su sai ya zama na kungiyar da yake dan bid'a ne a asasa ta ba ahlus sunna ba sai kuma ya ƙara mata bid'ar ta ita kanta ta tabligin tara da nata bid'o'in shi da ban dan bid'a ne kuma sai ya ƙara wa ita tabligin wasu bid'o'i za a yi khuruj shi kansa khuruj din yana da kwanaki kwana arba'in saboda wai aka annabi Musa ya fita arba'ina laila saboda haka khurujin kwana arba'in za a yi sannan a kurujin nan aka ya sanya wa mabiyansa wasu tsauraran mata za a tafi cikin wani yanayi ba a ci abu mai kyau ba a shan mai kyau ba a kwanciya guri mai kyau inda za a hau mota a ƙi hawa mota a tafi a ƙasa duk me wahala wannan me ya ja wannan wahala ba bukata inda za a hau mota ku hau mota ku tafi a a ƙasa za a tafi a ci gurasa da mai ba za a ci abincin kirki ba ga su kuma masu kuɗi ne wasu manyan likitoci ne wasu injiniyoyi ne wasu a turai suke aiki amma suka kallafa kansu irin wannan rayuwar mai wahala sannan kuma in aka je inda aka ga ana barna to kaska hana munkari su a gunsu al'amuru bil ma'ruf amma banda annahi wa anil munkar al'amuru bil ma'ruf wai shi nahi wa anil munkar tunzura mutane yake ba za su saurare ka ba amma al'amuru bil ma'ruf wannan ai kowa ya da ma'ruf ma'ruf ne a munkari ne ake rigima to kan mu hana kan mu hana munkari to haka in ya zo mu ana ana shagali ana rawa ana waka sai su shiga ai rawar da su ai wakar wai in lokacin sallah sai ce to mu je mu sallah mu je mu sallah to wai kuna tare ba za a ji nauyi ba sai ce to a za a yi sallah tunda dai wai a nan kare ba ce ka sa ka sallah eh yawwa to wai yau da gobe yau da gobe sai ka iya hana su ma kidan a hankali amma haka kace su daina to kaga ai shi musulunci ba haka yazo ba kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر حكى الله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هكا أول سكي زوا ما يأمرون بالمعروف وأمر بالعرف وانهى عن المنكر هكا سكي زوا تاري أما كان أنقري دايا كبر دايا تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض كدو دكا كو كبر دكا amma ka ce ba za a amur ba za a yi anil munkar ba duk abin da ka zo in ka samu yan giya suna shan giya ka zauna cikin su kakka hana su shan giya kakka hana su shan giya to yana daga cikin miyagun usul nasu sannan su kuma ilimi ba su bashi muhimmanci ba su suna ga wai imani shi ya isa tunda an ce walau aya to me sai ka tsaya yi ta karatu kawai mu fita mana walau aya aka ce kai yanzu baka san aya ɗaya ba na sani kai ma baka sani to ku zo mu shi yasa duk inda suka je sai ka ga dan tabligh wato kullun abin nan motar su ba ta wuyar cika da fasinjoji saboda arha kowa ya zai iya zama mai tabiligi to a gaskiya suna da abubuwa daban-daban a tayo a cikinsu akwai masu kyakkyawan niyya da kyakkyawan nufi suna kokarin dai su isar da musulunci ta hanyar da su suke ga ta dace Allah ya ba su lada akan niyyar su amma akwai kurakurai akwai kurakurai kana ɗalibinka kana tsakiyar karatu kawai ɗan tabligi ya daka kai Lagos da kai ka bar makaranta ka tafi tabligi kai ba kai tsaya kai karatu ba me ka ballaga me ka ballaga ka tsaya kai karatu sai ka karantar wani ma'aikaci ne sai ya bar ofishinsa ya tafi tabligi wannan amana ce a kansa amma waya tafi tabligi wani ma da ya fita tabligi ana cewa ai yana can a tora bora ana gwanza yaki da shi ashe shi yana pakistan yana tabligi to dan tabligi da bai hana a yi ya zai je tura bora <laughs> ka sai ba zai yi da ƙarshe har ana ta ana ana ta kokarin ma a zaman makokinsa saboda an ce an an tura bora da an ana jin yana can cikin cikin duwatsun Afghanistan sai da ba aka ce ashe yana Pakistan yana tabligi wani kuma ya ce me zai hana a sa musu littafan yan bid'a saboda a san sharrin da yake ciki ai ba bukata ai ka san gaskiya ba laifi ka san sharrin amma kan ka maida shi kuma shine karatunka yanzu a ce kawai mu bude darasin jawahirul ma'ani yadda shi yake bada shawara ko mu bude darasin jawahirul ma'ani <laughs> ai kai mai karatu da kai karatu ka san gaskiya sai ka kuma kokarin sanin waɗanda suke cikin abun yaya zaka sanar da su abin nan fa in an ba ku a lullube fa ga fa abin da yake ciki ana nuna muku kwansan kuna san wani abu ne mai kyale-kyale mai kyau amma can ciki tsutsa ce wari yake sai ka gaya musu to kun ga a cikin wannan dariƙar da ake cewa ku shiga a ciki fa ne aka ce kaza shehin dariƙar ya ce kaza ya ce kaza Allah ya ce eh ya ce ga littafi to in me Allah wanda Allah ya nemi shi da ya je gurin shehi ce to shehi ni ga fa littafin an ce kuma shi shehi babba shi ya faɗa to daga nan zai kore ka to da ya kore kai ka samu yanci sai ka zo masallaci a yi ta karatu da kai Allah madaukakin sarki ya samu dace sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi